zan zara ba ma na mana faɗa sannu tafi? ji faɗa sannu ko Allah sarki kan ne dai kalle kallon ya ka tsaye sai ka ɗauki ɗan tsalatu ɗan tsalatun ne mu ba ka je ka faɗa ka da zuka ji ce na ka jawo a mun faɗa a ce ni ce ba na kula da kai na ka tsaye ba ka ɗan

ku amma ba za ku ji daɗi da haka ana ta kwada kuma da biyu ko a kan kujera kina ba kan gushi Allah wallahi wallahi hankali na na cikin littafin nan bismillah ko daɗi Allah na ba kai ba kai da na ba a kan da abota ba haka ba wani kasa na wani ba da kuma kuma wani wani kuma da kuma lafiya ka lafiya na zai kuwa na mata ka ne sun ba gani ba ta ne sun sanin zai bari mu haɗu. Ai ne ko abin da ya faru ba. Me yake faruwa? Ina ce da alƙawari sun ta kira ɗan auta. Ilimin gidan nan. Wani kuma da kika da yaro ba sai ka ba ba? faru kansu da wani bawan Allah. Sai zai ya zo ya ɗauke ni. Zan yi cikin ƙwararra. Ya faru. Saka sa musu magani na ta kai yin tutuwa komai da komai. Mutumin ya ma fiye biya kuɗin nan, Wallahi, amma mutumin sun ci ne. Ina na gaba ma buɗe sa'a rubuta da girwa. Ai ba sun shi ke. Allah. Aiki, aiki, aiki. annabi ki gaya mai ne a'a wallahi tallahi ni ina son in ganki ne in gode miki godiya a kire gari gaskiya zan ga gaskiya zan kai ki har inda za ki same ni to ka zaki ma saboda Allah da Allah mutum ya maka abin arziki ba za ka neme shi ka gode miki ba sai da ya kore da a yi da ni da an gode godiya ko kun san kai na sarki ne ko ba har ta akwai wani abokin da ana kuma ke kare da ta annabi ya ba mu kare ko tana aika ta gidan idan na gani da na kan ga ba ma kin tuta ana an ta ki din sa alfa amma ban sani ba ko shi ne ko ba su bane in shi ne to sun ga ta da ta gidan da ya ba shi bane kuma to a wannan da haka da ba mu ga kamar na saboda abincin ce to shi ne mun kuma ce ba za su suka shirya ni da a yanzu na na da a ina na ba da mata ne in kada su kare da ba ko ba ni zan tamba da mata ana wallahi ba ni zancen ba da mata mata ina son ta samu kanta cikin wannan yanayin da na samu kaina a ina jin ma sai ta abin da kawai ki kuma domin na ce da zama sai ta fi ta hakkura haka abin yake kwarai da gaskiya dan sai ta fi da ina jin na mai sauki ne sai ta ce na ki mai sauki ne ɗauki wani wahala kawai shi cewa ko shaidan abu ne ina da ana cewa ko shaidan abu ne ina da ma ka baka isa ka daure masa ba ba su da malam Allah ya taimake amin yanzu abin da za a yi ku da shi mu daga mu zai ta ina mu zai ta ku musu za mu da ku da ku da ku da ku yana nan kin na an dace in bai da ku da da da